hajiya halima ya barka da haka wallahi barka yau ne ranar da aka ware musamman ranar ah, mata ta duniya eh, da farko dai domin masu rarin sani wace ƙasa ke zaune yanzu haka ni a ƙasar kamaru nake ki sanar da masu rarin mu aiki mai ke ko in ce wace sana'a ke to ni kam na commerce ni kasuwanci eh, nake wala kasuwanci nake ni yar kasuwa ne ah, me kike sayarwa ina sai da kaya yan kayayyaki dai ina voyage na sai da yan kayayyaki to bakin gwalwado da ke magana cewa kina bangaren kasuwanci idan muka duba sauran mata akwai alƙaluma da ke nuna ta yadda ake cewa a mata musamman ana musguna musu ko kuma rashin ayyukan yi musamman bangaren mata ya sa wasu da dama yau sun tsinci kansu cikin wani hali mi zaki ce akai to waɗansu matan kan gaskiya da yawa kam suna wahala kam gaskiya su matan in a gidajen mazajen su kam da yawa suna wahala kam don ba su da sana'an yi ba su da abubuwan yi suna wahala a gidan mazaje da yara to waɗansu mashinci alhamdulillah kamar akwai dokoki musamman da ke hana cin zalin na mata kamar duka ko kuma nuna rashin adalci zuwa mata me za ki faɗi akai nishan ci abin da yake kawo waɗannan abubuwan in saboda mace ba ta da sana'an yi ba ta da aikin yi ba ta da komai na yi shi sa take kuntata a gidan miji har yake kawo musu matsala tsakanin su don ba ta da abin yi eh, eh, me za ki iya faɗi musamman ga ƙoƙarin da gwamnati ke yi da kuma irin ƙungiyoyi na ganin ɗiya mace ta samu 'yanci kai kamar walwala a kai nishan ce gwamnati ce ta tashi idan ta ga mace na ta tashi tana yin tana kokari mhm. su dada daga ta su taimaka mata abinda zan iya faɗa kenan musamman mu koma bangaren kasuwancin ki da kika fara da nawa kika fara kasuwancin na fara vraiment da 200 200,000 eh, na eh sefa na tashi to a yau misali za a yi cewa kina da miliyoyi kai ban kai miliyoyi ba tukun <laughs> da gaske ban kai miliyoyi ba ka amma insha Allah ina so in kai wannan kan wannan bangaren in to Haji Halima na ga lokacin da na shigo nan na ga manyan motoci da kuma eh, babura bakin gida ko za a yi cewa naki ne ba na hau bane kam <laughs> wai wai wannan ba na hau bane eh? kam kai ba nawa ba ne to kina dariya ba ki fatan ba da gurin haka ina da buri kan Allah ya so ya da ina buri kam ina so a ƙarshe mi zake faɗa mata yanzu haka da ke sauraron ki a duniya a wannan rana ta yau to ina faɗa mata su tashi su tashi su nemi kuɗi wallahi mata su tashi su kokarta su nemi kuɗi duk mata ka duk mace ta tashi ta kokarta ta nemi kuɗi in ba ka ba saboda haka wallahi za ta wahala kam za ta wahala sosai neman kuɗi yana da kyau da gaske ajiya shekarun kinawa. 35